A wani lamari da ba taɓa ganin irinsa ba, sam sam sam a nan iyakar Nijar Najeriya, waɗansu miyagun iya ne ko ɓarayi ne suka yi amfani da wani sinadari da har yanzu ba a kammala binciken ko menene ba, domin shakawa waɗansu 'yan kabu-kabu da suka ɗauke su daga garin birnin Kwanni a jihar Tawar Jamhuriyar Nijar zuwa Ilela, tare da bin hanyar Kalmalau ta jihar Sokoton tarayyar Najeriya, abinda yasa 'yan kabu-kabun suka hita daga cikin hayyacin su sai da kawai suka falka suka ga kawunan su a cikin asibiti kamar yanda wani dan kabu-kabu mai suna nasiru wanda ya shaidi lamarin ya yi mini karin bayani jim kaɗan bayan ya dawo daga asibiti ganin abokana aikin nasa ranar jiya lokacin da muna na an ka ɗauko guda aminu shi an ka riga huci tiwa da shi a nan sai an ce ga wannan kabu kafu cewa an dauku babu rai ko da mun ka zo likita mun haka gani lalle aminu na mai kafu kafu an ka ce cikin dawa na an haka ne ya shi an ka dauko shi wanda sun ka dauko shi bisa mashin an ka huce da shi ai nan yanzu ko magana ma bai yi rai ga hannun Allah Allah ɗin sa abin da an ka shaƙa musu ta daji an ka ce sun ka sun ka amshe motunan sun tafi idan mutum ya yayi in goyo ya ce ma daji ka ji baka abu ba wai dole na bai sai ka ta da abin da zai baka mi abin da zai baka ka bi kwalta in yace bai bi kwalta ka aje shi ka ta yadda zuwa ƙarfe shidda na lokacin da aka kawo wannan na harkon shi ko wanga zuwa ƙarfe bakwai na yana yaje zuwa bakwai shi ko aka kawo shi ana kokarin yin ba shi ko wanga zuwa shidda da minti ishirin. ne dai muryoyin magabata ko daga hukumomi na barikin na gargajiya da kungiyoyi daban-daban suka soma tashi don kira ga masu sana'ar kabu-kabun da ke kan iyakar ta nijar kasar Najeriya kamar yanda Malam Abdani shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta a Ashirin birnin kwani ya jaddada a lokacin da muka tantamna da shi. Na kwana da bakin ciki bisa abin da ya wakana jiya, rama abin akwai matsala akwai bakin ciki kwarai bisa ga abin da faru. Kasan mutum bai iya kare mu kai ne masifa idan Allah ya kome ita. Amma shi kuma mutum ya kamata shi kiyaye komi zai samu bisa ga abin nan ya kiyaye yaran nan ina kiyaye musu kusa kunnun bisa ga abin da suke yi kuma kunnun muna ji hankalin su irin waɗanga abubuwa suka faru kuma ba za mu hashi ba kunnun muna tunatashe su muna kira ga yan kabo kabo yana da kyau koyo shi idan za su hita daji ya kasance an ɗauke ka cikin grup ɗin ku kan ka kai ɗaya dan in ka ga mutum ya ta ya laɓe hawa luriya kire ka ya ce ka ka kai shi wani abin ka ga su mutanen ku cikin grup ɗin ku koko cikin da ku ba su san ko ka tafi ba yanzu ka diba irin jiya bisa ga sai da an ka samu ka samu labari an ka ce ga mutane sai ya shi cikin daji har an shaka mai wani abu kuwa sun taya da su kaga irin haka nan yana da kyau kakin ka tahi kakin mutum shi daga an san ko ne na ka dauka ko ana an amma su kuma mutane mu saboda hankalin su kudi sun bude musu idanu sai ka tai mutum yin koyi jinga ta bayan hage ya baibaya da kai shi tayi shi ya cuta maka ina watan mutanen nan su kiyaye bisa ga irin audan ga abubuwan da kana in ka dauki mutum ka ganin shi da wasu abubuwa yana da kyau kai kaddara lalle baka iya kai baka iya kai maka ita idan Allah ya jarrabe ka ita amma ai hakali a kiyaye Allah ya tsare ina son mutane su ga su sa kansu ga kudi su hankali da rayuwa ta guda ce idan ta salwanta shi kenan shi dai wannan lamarin shi ne karo na farko da masu neman sace motuna ko kuma mashin suke amfani da wani sanadari domin neman hallaka yan kabu-kabu haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar